Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Asabar 25 ga watan Fabrairu. wacce ke ranar babban zaben ƙasa mafi yawan al'umma a afirka wato najeriya kamar yadda aka ji yau take ranar babban zaɓe a ƙasar bakar fata mafi girma a duniya wato najeriya don haka shirin na asubahin yau kusan kacokan a kan zaɓen na najeriya ne amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe wasu 'yan bindiga sun kashe akalla fararen hula sha biyu a wani hari da suka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar mali kamar yadda jami'ai biyu suka bayyana a jiya juma'a wannan dai shine hari na baya-bayan nan da aka rawaito a wani yanki da ke fama da ayyukan mayaka masu ikirarin jihadi gasar da ke yammacin afirka dai na fama da tashe-tashen hankula da ke da alaka da kungiyoyin alka'ida da is da suka samu asali daga arewacin kasar bayan tawayen 'yan awaren abzinawa a shekara ta 2012 tuni dai mayakan suka bazu zuwa wasu kasashen yankin sahel da ke kudu da hamadar sahara da kuma a baya-bayan nan zuwa kasashe da ke gabar teku inda suka kwace yankunan suka kashe dubban mutane da kuma koran miliyoyin mutane a yankin harin na baya-bayan nan ya faru ne da yammacin ranar alhamis a wani ƙauye da ke yankin bankas cycle a yankin mafti na ƙasar mali in ji magajin garin bankas molaye gundo manyan jami'ai daga kasashen amurka da taiwan sun kammala tattaunawa kan batutuwa daban-daban na tsaro da diflomasiya da suka hada da halin da ake ciki a mashigin tekun taiwan da rashin jituwa tsakanin amurka da china a lokacin da rasha ta mamaye ukraine da manyan ziyarar aiki tsakanin washington da taifi da kuma tuntubar taiwan ga kasashen turai da ke fuskantar barazana daga rasha kamar yadda wata majiya ta diplomasiya ta shaidawa BOA a ranar Laraba da ta wuce. Manyan tarukan da aka yi a ranar Talata da ta wuce sun biyo bayan wata tattaunawa kan manufofi daban tsakanin Amurka da Taiwan da aka gudanar a cibiyar Amurka da ke hedkwatar Taiwan da ke Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2023. Cibiyar Amurka a Taiwan wato AIT ita ce ke da alhakin aiwatar da manufofin Amurka game da Taiwan a ƙarƙashin dokar dangantakar Taiwan ta 1979 tun lokacin da Amurka ba ta da wata alaƙa a hukumance da Taiwan. Washington ta sauya matsayinta na diflomasiya daga taifi zuwa Beijing don fuskantar tarayyar Soviet a lokacin a 1979. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta mayar da wasu 'yan uwa biyu zuwa ƙasarsu ta haihuwa Pakistan bayan tsare su kusan shekaru ashirin ba tare da tuhumarsu ba a gidan yarin Guantanamo Bay mai cike da cece kuce. rabbani mai shekaru hamsin da biyar da kuma Muhammad Rabbani mai shekaru hamsin da uku da haihuwa Hukumomin Pakistan sun kama su ne a garinsu na karaci a shekara ta 2002 kafin daga bisani a mika su ga hannun Amurka bisa zarginsu da gudanar da ayyukan cibiyoyin kungiyar alka'ida Ma'aikatar tsaron Amurka a ranar Alhamis ta sanar da mayar da 'yan uwan waɗanda ba a taɓa tuhumar su da laifi ba zuwa Pakistan tana mai cewa tsare su yanzu bai zama wajibi ba don ce gaba da kare wata babbar barazana ga tsaron Amurka. sanarwar ta ce sakataren tsaro lloyd austin a watan da ya gabata ya sanar da majalisar dokokin kasar niyarsa ta mayar da mutanen biyu zuwa pakistan yana mai cewa amurka ta kammala sharuɗan mika takardar tare da tuntuɓar pakistan wani babban kwamandan dakarun juyin jihali na iran ya faɗa jiya juma'a cewa iran ta kera wani makami mai linzami mai cin dogon zango na kilomita 1650 a wani mataki da ka iya haifar da damuwar kasashen yamma bayan da rasha ta yi amfani da jiragen iran marasa matuka a yakin ukraine a nasa bangaren amirali hajizadi shugaban dakarun juyin jihali na sararin samaniya shi ma ya yi magana kan ta barazanar da daukar fansa kan kisan da amurka ta yi wa wani babban kwamandan iran yana mai cewa muna neman kashe tsohon shugaban amurka donald trump Haji Zadi ya shaida wa gidan talabijin na ƙasar cewa an ƙara makamanmu mai linzami mai cin kilomita 1,650 a cikin makamai masu linzami na jamhuriyar musulunci ta Iran. Gidan talabijin ɗin ya watsa abin da ta ce shi ne faifan farko da ke nuna sabon makami mai linzamin na Fabe. Wani jami'in gwamnatin ƙasar Turkiya ya faɗa jiya Juma'a cewa kasarsa ta fara aikin sake gina gidaje sakamakon mummunar girgizar kasar da aka yi a wannan watan yayin da adadin waɗanda suka mutu a turkiya da siriya ya zarce dubu hamsin fiye da gine-gine dubu ɗari da sittin da ke ɗauke da gidaje dubu ɗari biyar da ashirin ne suka ruguje ko kuma suka lalace sosai a girgizar kasar da ta faru a ranar shida ga watan fabrairun da ta wuce da ta yi sanadin mutuwar dubban mutane a turkiya da ta siriya a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, yau 'yan Najeriya ke ɗunguma zuwa rumfunan kada ƙuri'a don zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. 'Yan takarar shugaban kasa goma sha takwas ne ke fafatawa a wannan zaben ciki har da wata mace. Abokiyar aikinmu da yanzu haka ke Najeriya don ɗauko rahotannin zaben Alheri Grace Abdu na ɗauke da ƙarin bayani. A bana 'yan takara goma sha takwas ne ke neman shugabancin Najeriya da suka hada da mace guda. femi Oluwafemi Adenuga wanda aka fi sani da Soni hamshakin ɗan kasuwa ne kuma ya yi aiki a matsayin mai ba da shawara ga kamfanoni masu yawa a faɗin najeriya afirka da turai a adenuga ɗan shekaru 48 ya yi aiki da yawa don aikinsa ya ziyarci ko kuma yana aiki a wasu jihohi da dama na tarayyar turai yayin da yake kula da ayyukan babban bankin duniya da kuma bankin bunƙasa harkokin ci gaban afirka. a adenuga oluwafemi ya tsaya takara karkashin jam'iyyar boot party wato bp tare da mustapha turaki a matsayin mataimakinsa na shugaban kasa sai kuma adebayo adewole na jam'iyyar sdp adebayo adewole lauya ne dan siyasa kuma dan kasuwa daga jihar ondo ta yamma yana wakiltar jam'iyyar social democratic party wato sdp tare da abokin takararsa buhari yusuf sai kuma jam'iyyar ap wadda take da Christopher Emomolen wanda farfesa ne a fannin injiniya yana da shekaru 39 ne kuma ɗan takara mafi ƙarancin shekaru a wannan zaɓe. Yana da digirin digirgir a fannin binciken injiniya da sarrafa ilimi. Ya tsaya ne a jam'iyyar Accord Party wato AP tare da Bello Maru a matsayin mataimakinsa. Jam'iyyar ZLP tana da ɗan takara Daniel Nwanyawu. wanda ɗan kasuwa ne kuma lauya wanda ya yi shugabancin jam'iyyar labour daga shekara ta 2004 zuwa 2014 yanzu yana takarar shugaban ƙasa ne ƙarƙashin tutar jam'iyyar zenith labour party wato zlp tare da abubakar ramalan a matsayin ɗan takara mataimakinsa sai maibu kaciku wani ɗan kasuwa wanda ya mallaki gidan talabijin na root shi kuma shi ne ɗan takarar jam'iyyar African Democratic Congress ADC tare da Buhari Ahmed a matsayin mataimakinsa. Sai jam'iyyar AA wadda ta tsaida Mejo Hamza Al-Mustapha tsohon babban hafsan tsaro da tsohon shugaban mulkin soja Janar Sani Abacha. wanda bayan mutuwar abacha aka ɗaure shi sama da shekaru goma a gidan yari bisa zargin kashe matar mashud abiola kudirat Al-Mustapha ya doke wani ɗan takara guda ɗaya domin ya zama mai riƙe tutar jam'iyyar ta Action Alliance. Yana takara ne da Johnson Chukwuka a matsayin mataimakinsa. Sai kuma jam'iyyar PRP wadda ta tsaye da Kola Abiola ɗa ga marigayi hamshakin attajirin nan na Najeriya kuma ɗan siyasa Mashud Abiola. wanda ake kyautata zaton shine ya lashe zaben shekara ta 1993 da gwamnatin mulkin sojan kasar a wancan lokaci ta soke kola dan kasuwa ne kamar mahaifinsa yana takara karkashin jam'iyyar people's redemption party prp mataimakinsa a takarar shine zego haruna sai jam'iyyar ypp wadda ta tsaida malik ado ibrahim yarima daga jihar kogi ta tsakiya kuma mamallakin kamfanin makamashi na Vice Energy a matsayin ɗan takararta. A cikin shekarar 1999 yana da shekaru 38, Yarima Malik ya zama bakin fata na farko daga cikin waɗanda suka mallaki kamfanin Aros da ke sarrafa kashi 70 cikin 100 na hannun jarin Formula 1 shine ɗan Ohi Noyi na Ibrahim na uku. ado ibrahim ya yi karatu a ingila da amurka ya auri adama indimi diyar hamshakin attajirin ɗan kasuwa muhammad indimi a shekara ta 2020 yana takara ƙarƙashin jam'iyyar young progressive party ypp kuma mataimakinsa a takarar shine enyima Kasarachi. a gaida alheri da wannan rahoton to har yanzu dai kan irin shirin da aka yi na gudanar da zaben za mu juya ga Nasiru Adamu Elikaya don ƙarin bayani. Mataimakiyar daraktar wayar da kan masu zaɓe Chinwe Ogbuka ta ce tuni an fara aikin kuma ana da yakinin samun nasarar gudanar da zaɓa. I don't think that the The word postponement is in our dictionary. Ogbuka tana mai cewa ba sa ma amfani da kalmar ɗage zaɓe a cikin kamus ɗin ayyukan hukumar. So, this time around, the major sensitive material that we have is the beavers. the bimodal voter voter accreditation system. It is one of the most sensitive materials we have. jami'ar hukumar zaben ta kara da cewa babban abu mafi muhimmanci a wajensu cikin kayan zaben ita ce sabuwar na'urar tantance masu kada kuri'a mai taken vibas da hukumar ke bugun kirjin za ta taimaka ainihin wajen hana duk wani yunkurin a ringizon kuri'a. the issue of redesigning of naira the currency finance fund is most critical thing this time around. Without fund, we cannot do much. So it's part of the challenges the Nigerians are facing. We are also Nigerians. Ogbuka ta bayyana abubuwa biyu nan na rashin samun takardun kuɗi da karancin man fetur a zama kan gaba cikin kalubalen da suke fuskanta wajen rarraba kayan aikin zaben. INEC ta shiga yarjejeniya da rundunonin tsaro don raka kayan zaben. Sannan ta sanya hannu kan yarjejeniya da ƙungiyar direbobin mota NURTW don rarraba kayan ta hanyar kwamiti na musamman. Babban mai bada shawara na musamman ga shugaban NURTW, Comrade Suleiman Danzaki, ya ce sun shirya tsaf don gudanar da aikin duk da bayyana kalubalen da Najeriya ke ciki na rashin wadatar takardun kuɗi. Mun daidaita komai komai ya daidaita. Har mun yi magana yanzu abin da shi shugaba Profesa Mahmud ya ce zai zauna da su dukkan shugabannin na jihohi kuma su farfaɗi yawan motocin da suke so mu kowane local government ga kowane local government ga abin da suke so mu kuma za mu ba su to abubuwan sauki ne gare su gare mutum da yake muna da yaduwa kwarai da gaske kowane local government za mu kira shi chairman din ya zo majalisar jiha in ya zo majalisar jiha ta kungiyar to sai a ce mishi ana son mota guda gare ka to zai neme su yadda za su zo local government din ko kuma su zo jiha to matsalar da muka ba mu da an samu dai shine rashin kuɗi a hannu Alhaji Suleiman ba a biya ba kenan ko kuma yaya abun yake? A'a, wato kasan saboda maganar rashin kuɗin nan da yake nan kaga in an ce transfer ne yawancin direbobin ba su da account kuma a ƙauyuka ne. To shine muke tunanin yadda za mu yi banki mafi kusa yadda za su je su karɓi kuɗin su ba su da waɗansu ba su da bank account waɗansu kasan motocin ma ba nasu bane sukan je duk wata duk kwana ɗaya sukan yi duk yamma sukan je su yi balas wajen ne gidansu. Alhaji Suleiman ya kwarewar direbobin da kuke zaɓa wajen wannan aikin? Mu muke da direbobi da ke da training. Za a jira don ganin yadda za a samu nasarar kai kayan zaben da yanayin karancin kuɗi da aka fi ambata fiye da kalubalen tsaro da ya sa soke rumfunan zaɓe biyu da arba'in. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, yanzu kuma sai bayani kan 'yan takara. Daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa goma sha takwas, za mu kawo muku tarihi ko bayanai kan wasu kamar yadda ya sauƙaƙa. Bari mu fara da ɗan takarar jama'iyyar PDP. Har yanzu dai ga Nasiru Adamu Elikaya. An haifi aciko, Alif da ɗari tara da arba'in da shida a yankin Jada jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya. Ya nemi takarar shugabancin Najeriya sau biyar kenan ya haɗa da zaben nan na dubu biyu da da ashirin uku, inda ya ci nasarar samun tikiti sau uku. a ciko wanda tsohon jami'in kwastam ne ya fara neman tikitin takara alif da ɗari tara da casa'in da uku inda marigayi moshood abiola ya samu tikitin na sdp a dubu biyu da bakwai yana matsayin mataimakin shugaban najeriya ya nemi takara a jam'iyyar ac da su Tinubu suka yi amfani da ita wajen shiga APC da su shugaba Muhammadu Buhari mai mulki. A zaben 2011 ma Atiku ya gwada nema a inuwar PDP inda tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya samu tikitin. Atiku ya sake nema a APC a sha-biyar amma shugaba Buhari ya samu tikitin. A 2019 Atiku ya takara PDP ya zo na biyu a yawan ƙuri'u in an gwada da shugaba Buhari na APC. Yanzu ga Atiku a PDP don zaben nan na 25 ga Fabrairu. Jigo a PDP a Tairo Dalatu Bafarawa ya ce ko kusa ba za a kwatanta gogewar Atiku da sauran 'yan takara ba yana mai buga misali da Bola Tinubu na APC. A Najeriya baya za a kada Tinubu da waziri. A Arewa baya za ka hada Tinubu da waziri. a kudu ba ka sai dai son zuciya duk dan najeriya na san ciwon kai ne ya kamata yi mana tunanin cewa ba wata hanya ta gaba wadda ya kamata ille a zaɓi a tiku abubakar shi jam'iyyar pdp ubangiji ya taimaka mashi mu samu saukin halin da muke ciki baya ga zargin bakin jini da pdp ta yi a baya har masu amayya da atiku ke alakanta shi da almundana duk da ba cajin da aka taɓa yi masa a hukumance yan apc sun kalubalance shi da ya shiga amurka in ya isa kuma atiku ya shiga amurka da da hakan ya kwantar da batun da zarar dawowarsa daga amurka gabanin zaben 2019 atiku ya amsa gayyatar wata muhawarar takarar shugaban kasa inda bangaren shugaba buhari ba su halarta ba na dawo musamman daga amerika domin za mu yi muhawara da shugaban kasa na jira an ce ba zai zo ba amma baya nan ba yadda zan yi galubalanci mulkin shi wai baya nan ba bai da amfani ga sauran ai sun watakila akwai sauran wanda zake da su ko da baya nan eh, to sauran su suke mulki ai dukan su ma bata lokaci su suke yanzu Dan tawagar kamfen ɗin PDP Abdul Ningi ya ce Atiku ne kadai ke da ta gomashin tinkarar APC a babban zaben. Atiku Abubakar ba wani dan siyasa da zai bugi kirji shi dan siyasa ne kamar sa Yana da san jama'a kuma bayyawa jama'a fasara saboda yare saboda addininka wurin da ka fito baya fasara ka saboda babban rigarka. Yanzu dai sai a jira ga yadda zaben zai kaya da ake ganin shata dagarar tafi karfi tsakanin PDP wato Atiku Abubakar APC apc bola tinubu nnpp rabiu musa kwankwaso da jam'iyyar labour ta peter obi nasiru da mai kayan murar amurka daga abuja to a gaida nasiru don jin bayani kan ɗan takarar jam'iyyar apc wato alhaji bola ahmad tinubu ga baban gidan jibirin bless Alhaji Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban bargo ya kasance tsohon gwamnan jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya na yankin kabilar Yarbawa. An da haifi Bola Tinubu ne a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 1952 a birnin Legas. Mahaifiyarsa ita ce shugaban mata 'yan kasuwa na birnin Legas da ke zaune a unguwar Tinubu wanda aka fi sani da sunan Alhaja Magajiya Habibat mai arzikin gaske. Tinubu kamar Muktar da aka fi saninsa ya fara makarantar sakandare a garin Ibadan kafin ya karashe a kwalejin Richard Dale da ke birnin Illinois a jihar Chicago na kasar Amurka. Bayan ya kammala sakandare ya kuma halarci jami'ar jihar Chicago inda ya karanci digiri a fannin akanta tare da kammalawa a shekarar 1979 bayan komawarsa gida ne kuma ya shiga harkokin siyasa inda ya shiga kungiyar People Front ta marigayi janar Shehu Musa ya raduwa kafin daga bisani su kiɗe zuwa jam'iyyar sdp inda kuma a nan ne ya tsaya takarar sanata mai wakiltar lagos ta yamma tare kuma da samun nasara bayan da sojoji suka soke zaben sha biyu ga watan yuni da aka fi sani da zaben abiola tinubu da wasu 'yan siyasa musamman daga kudancin kasar sun tafi gudan hijira tare kuma da kafa wata kungiya ta 'yan adawa da mulkin soja mai suna nadeko a yanda sojoji suka kada gangan siyasa a shekarar 1998 bola tinubu ya dawo gida najeriya inda kuma ya tsaya takarar gwamna a gargashin jam'iyyar ad ko alliance for democracy inda ya mulki jihar lagos na shekaru takwas a wannan lokaci ne dai tinubu ya kafa abin da ake ganin jam'iyyar siyasa da kuma magoya baya da dama da suka zame masa jari a tafiyarsa na neman shugabancin najeriya a wannan lokaci alhaji abubakar muhammad na baban yawo dan arewacin najeriya ne da ya dade yana bibiyar siyasar tinubu ka duba lokacin da yake mulkin gwamnan jihar lagos so nawa obasanjo ya hana shi kudin na shekara uku amma duk da haka ya cigaba yanzu ka duba duk mutumin da ka sanya a jihar lagos nan yaro ne ko babban zama wani abu minista ne gona ne wallahi ja gaba ya taimake su farin jinin bola tinubu ya karu ne a siyasar najeriya a sunan da yi wajen marawa yan arewacin najeriya baya a siyasa tun daga marigayi janar shehu musa yarduwa zuwa atiku abakar da nuhur bado sai kuma shugaba muhammad. Muhammadu. To a gaida baban gida. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da bayani kan ɗan takarar jam'iyyar Leba Peter Obi. An haifi Mr. Obi a ranar tara ga watan Yulin shekara 1961 a garin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya. Bayan ya kammala makarantar firamare, Obi ya halarci Christ the King College inda ya kammala karatun sakandare. daga nan sai ya samu shiga jami'an najeriya da ke garin insuka a shekarar 1980 inda ya samu digiri a ilimin falfasa a shekarar 1984 daga nan kuma obi ya halarci lagos business school a birnin lagos na najeriya da harvard business school da ke amurka da london school of economics da columbia business school da ke new york da kuma institute for management development a kasar switzerland haka kuma ya je kellogg school of management ita ma a amurka da said business school a jami'ar oxford da ke kasar ingila da kuma george business school a jami'ar cambridge a ingila kafin ya shiga siyasa obi dan kasuwa ne wanda ya rike mukamai da dama a wasu masana'antu masu zaman kansu ciki har da next international nigeria limited da guardian express bank plc da future view securities limited da charms nigeria limited da paymaster nigeria limited da kuma fidelity bank plc a shekarar 2003 obi ya shigo fagen siyasa a matsayin ɗan takarar gwamna a jihar anambra a ƙarƙashin jam'iyyar afga inda hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta inec ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar pdp chris ingige a matsayin wanda ya lashe zaben amma a ranar 15 ga watan maris na shekarar 2006 kotun ɗaukaka ƙara ta ayyana obi a matsayin wanda ya samu nasara a zaben gwamnan an rantsar da obi a matsayin gwamnan jihar anambra a ranar 17 ga watan maris na shekarar 2006 majalisar dokoki ta jihar anambra ta tsige obi daga gwamna a ranar 2 ga watan nuwamba na shekarar 2006 inda mataimakiyarsa virginia etiaba ta maye gurbinsa a matsayin gwamna mace ta farko a tarihin najeriya amma obi ya kalubalanci tsige shi da majalisar jihar ta yi kuma kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da shi akan kujerar gwamnan jihar anambra a ranar tara ga watan fabrairun shekarar 2007 obi ya sake barin kujerar gwamna a ranar 29 ga watan mayu na shekarar 2007 biyo bayan zaben da aka gudanar wanda ɗan takarar jam'iyyar pdp andy uba ya lashe amma obi ya koma kotu da cewar bai kammala wa'adansa na shekara hudu ba lamarin da ya sa kotun koli ta najeriya ta duba batun ta mayar da shi akan kujerar a ranar 14 ga watan yunin shekarar 2007 obi ya nemi wa'adi na biyu a zaben gwamnan jihar da aka gudanar a shekarar 2010 kuma a ranar 7 ga watan fabrairu na shekarar 2010 hukumar zaɓe ta ƙasa ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben. Bayan kammala wa'adan, Mr. Peter Obi ya sauya sheka zuwa jam'iyyar PDP, kuma a ranar 12 ga watan Oktoban shekarar 2018 aka ayyana shi a matsayin mataimakin Atiku Abubakar dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a wancan lokacin, inda suka zo na biyu a zaben shekarar 2019. A ranar 24 ga watan Maris na shekarar 2022, Obi ya ayyana aniyar tsayawa takarar shugaban kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023, amma ya canza sheƙa zuwa jam'iyyar Labour inda aka ayyana shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaben fidda gwani da aka gudanar a babban birnin jihar Delta na Asaba a ranar 30 ga watan mayan shekarar 2022. Mr. Peter Obi ɗan shekara 60 a duniya ya auri Margaret Brownson a shekara 1992 kuma suna da 'ya'ya biyu. A ranar 25 ga watan Fabrairun nan ne dai za a gudanar da zaben shugaban kasa inda Peter Obi zai kara da sauran manyan jam'iyyun siyasa. Maryam Dauda sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Maryam, yanzu kuma sai bayani kan ɗan takarar jam'iyyar NNPP Alhaji Rabu Musa Kwankwaso, Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. An haifi Muhammad Rabi Musa da aka fi sani da Rabi Musa Kwankwaso shekaru 67 da suka shuɗe a garin Kwankwaso na ƙaramar hukumar Madobi a jihar Kano, Najeriya. Ya halarci ƙaramar makarantar firamare ta Kwankwaso da babbar firamare a garin Gwarzo, sai makarantar koyon sana'o'i ta Wudil kana daga bisani ya wuce kwalejin koyon sana'o'i da ƙere kere ta kano wato kano technical college inda bayan kammalawa ya tafi kwalejin fasaha ta kaduna wato kaduna polytechnic inda ya samu karama da babbar diploma sanata rabi musa kwankwaso ya kammala karatun digiri na biyu a kan fasahar injiniyan samar da ruwa a jami'ar laborok da ke kasar birtaniya a shekarar 1985 kana a bara ne kammala karatun digiri na uku wato digirin digirgir da ake cewa phd a jami'ar sharda ta kasar india ya yi aiki a kamfanin reka mallakar gwamnatin kano tsawon shekaru goma sha bakwai kana daga bisani ya shiga harkokin siyasa a shekarar da da casa'in ɗaya. har ma ya zama ɗan majalisar wakilai ta najeriya honorable habibu hassan el yakub tsohon ɗan majalisar dokokin jihar kano ne da suka fito larji guda da dr rabiu musa kwankwaso da yayansa muka yi a kura central primary school shi ya fara a kwankwaso ne daga nan ya tafi gwarzo boarding primary school kudu daga nan ya tafi Wajen craft school lokacin hutu mukan haɗu ni kuma ina beach teacher training college daga sanin mu na wannan lokaci shi jagora injiniya dr rabiu musa kwankwaso mutum ne za mu iya cewa na farko tun yana yaro na tsatsi kuma mutum ne mai tattali don ko da muna yara baya kashe kuɗi bargade to tun daga wannan lokaci muka fara ganin alamu na natsuwa da alamu na shugabanci a shekarar 1999 ne aka zaɓi dr rabi musa kwankwaso a matsayin gwamnan kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp honorable isyaku ibrahim kunya na cikin hadiman gwamnan da suka yi aiki kudda kud a gidan gwamnati. A shi kansa harkar gwamnatin mutum ne haziƙin gaske. Wannan haziƙancin nasa ya sa ya yi ta zuwa da programs daban-daban daban-daban wanda babu wata gwamnatin da ta taɓa bujiro shi a wancan lokaci. Gabanin ya zama gwamna tun yana ma'aikacin gwamnati Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya fara nuna kishin al'ummar yankin da ya fito. in ji honorable habibu hassan el yakub mun kafa kungiyar ɗalibai da kuma ma'aikatan gwamnati na tsallaken hayin kogi wanda shi ya shugabance ta kuma makasudin kafa wannan kungiya domin tun muna gundumar ranar muna da karancin abubuwan jin daɗi a tsallaken hayin kogi wanda ita ta haifar da karamar hukumar madobi ya za mu wa da mutanen mu titi ya za mu samu musu da ruwan sha ya za mu samu musu da makarantu da dai makamantarsu su muka kafa kungiya ya zama to ya shugabance ta. Masu kula da lamuran mulki da harkokin demokradiyya a Kano sun lura cewa an samu bambanci da yadda Rabiu Musa Kwankwaso ya gudanar da gwamnatinsa ta farko da ta biyu a jihar Kano. To amma Honorable Isiyaku Ibrahim Kunya ya fayyace dalilan hakan. Sabon kwankwason da amma masu faɗi sun faɗi shine watakil wancan karan abubuwa da yawa sun faru waɗansu sun kawo tannaki da yawa da yawa da yawa a wancan lokaci to kaga tun da ya koyi darasi a nan in ya dawo ba zai sake daya maimaita wancan kuskuren da ya ba a yanzu dai da rabi musa kwankwaso na cikin jerin mutanen da ke takarar shugabancin najeriya a jam'iyyar nnpp a zaben da za a yi watan gobe na fabrairu kuma honorable umar haruna doguwa shugaban reshen jihar kano na jam'iyyar ya yi ƙarin haske akan dalilan kwankwaso na yin wannan takara ya yi aikin gwamnati ya yi majalisar tare ya yi shugabanci a ciki ya yi executive position wato gwamna ya yi ambassadorial position ya yi ministerial position so yana da experience da gogewar da idan an bashi in Allah ya yadda za a samu nasara a Najeriya. Dr. Rabi Musa Kwankwaso wanda yanzu haka ke da mata da 'ya'ya a baya-bayan nan ya ziyarci cibiyar chatham house da ke birnin london inda ya gabatar da lacca har ma ya ƙara ta manufofi da tsare-tsaren da zai aiwatar muddin ya zama shugaban najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wasu rahotanni da shirye-shirye masu ƙayatarwa game da zaben na najeriya yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da mu salaman abu sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka garba ke muku fatan alheri wassalam.